bakin launi ba su san alkunya ba Yawancin kura dai na mai akuya ne. Kuma ni wallahi mace duk abinta duk abinta. Ai ni ban san ma munafurcin da aka kulla ba. Ni wallahi da yaya na ɗauke ki tamkar uwa ɗaya uba ɗaya. Ashe ashe ke ta ciki na ciki ne. Ai ba haka rayuwar duniya take ba dan gare kiyayewa. Nemi yayarki, nemi yayarki, ni ba yayarki bace. Ana da na san komai daren dadewa wallahi zai aje a dawo. Sai a fito da carbi kamar na Allah ana wani kukus ah. kukus kukus. Ba ki tona kan asiri. Ko ki tona kan asiri ba? Ko ki tona kan asiri. Ko ki tona kan asiri ba? Ba eh, abda abin da kike yi a gidan nan na sani. Ɗaya bayan ɗaya ba abin da ban sani ba. Har kina bin shi kina kai mai kuɗi gida. To ki sa ran kya inuwa zan shiga ɗakin zan shiga gidansa. Haram. Ba ki isa ba gidan shi ya fi ƙarfinki. ki. To mu zuba. Gidan shi ya fi karfin ki. Alhamdulillah na gode wa Allah tunda ban taba kai wa ɗa namiji kuɗi akan in bibiye shi ba. Ke kuma fa? Abin da ya gaya min kenan kin je kin kai. Ai dama in dai mutum yayi abu dole ya zo ya tona wa kansa da kansa. An yi kwante. An yi kwante. Babu kwante. Kin da yi kwante. An yi kwante. Wannan buɗe ku kamar ranar da kika yi min buɗa zan shige gidansa. A wannan kuma ƙarya ne barin gaya ni. Saboda haka mace ce. Ke. Ah! Lafiyar ki? Ki kalle ni sama da ƙasa. Kina da lafiya kuwa? Ko kina da lafiya kuwa? Sake ni. Aure dai ba fashi, amma sake ni. Doki inda ya miki doki, ya ki gashi nan. dokin da ya mi. Surkan zamani murjani, ne, samma wani karfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha. Ya da Na'am. Ya gida ya al'amura. Mmm, ya gajiya ya kake. kwana biyu ne, ko neman mama ba a yi alhamdulillah an yi fushi muke da kai gaba ɗaya ka share ni ba ka son zuwa kai ne can kai ne can gaba ɗaya ba ka samun lokaci haba da ta za a yi a ce ko aiki ya mun yau a ce na watsar da ke kuma aikin ya fi na muhimmanci daina faɗi wannan magana to ga shi ka gwada mu ai ba wani abu wanda zai iya shiga tsakanin da da har zan manta da ke ko kuma ni ce nawa mata mata ba mai zana tana kai da ta kai na tana da ranar maryam ba za da rayin na ran maryam ba fada ba zubar na kuwa zai mai a sama una kai da ta ai wannan kiɗa kiɗan manya ne wallahi wa kiɗan yaro ba

me haɗa ki da wannan abba sun sane sai kike ni kuma ba na son sa wallahi ba na ƙaunarsa kwata-kwata wallahi mutum ne na gari ah, ni ko wallahi ba na kirki bane ni ba ni ba na kirki bane malam me kaka nan gurin libuna na zo <laughs> ke shiga gida ko ki warki shiga gida baki malam wari da Allah Amin. Mun daidaita ta tsakanin mu muna son juna. To na raba tsakanin ku ne. Saboda haka ka zo da wani abu ne? Ban zo da komai ba. Dama a suya ana ba da cin hanci ne. To ban da hauka irin naka kasar ake ita kasar ma tana sa cin hanci. Balle ni a aure akwai cin hanci. A kai lafi akwai cin hanci. A rayuwa kai zaka ji in gaya maka yanzu ko? Makaran zaka dauko mu ile ka ba da cin hanci. Saboda haka malam da Allah ka ban nan. ka tsaya mun daidaita akwai abun da magana da na so da ita mai muhimmanci na ga mutum ya fiye sa irin wannan gemu wallahi kawai na san ba mai gaskiya bane da Allah ka je ba Allah ka tafi da Allah ila ma wannan da ganin sa dan dan fara ne wallahi ka ga soyayya ko dan tantabara ne ko kuro su kuka daga cikin gozo kaza ka ga min abin nan ya sa ma wakan mu ta yan duniya yan bariki ban dan abgama ji ba Abawa, faɗa ma marafan yan manzon kama marafan yamman zazzau. Azan yaro kamar manya ba. Idan ka ga yaro yana bala cikin dangi ya kaɗan duruwa. Wallahi wani da mun haɗa shi da manya-manyan shegu yanzu kowanci na kokawa. Farin tilo ɗari ba sa nan. Waɗansu na gari ba ba sa nan. Waɗansu ma ba ba za ka waɗansu ba su fitowa waɗansu tsuha ya kama su waɗansu na gidan barbar ba sa nan eh, faɗa mamara bayan wanda ma kai waɗansu kwata suke shaƙawa ni ba uban da ban gane ba wannan kiɗa kiɗi na masha wannan kiɗa kiɗi yanzu arina Kowa ya fake da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya malam. Sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar da kaji. Yawwa magana ta ƙara, ya sai ya tabbata ko magana. Shi ne wannan? Shi ne? Wannan dai wannan. Shi ne dai ko? Kin tabbatar? Na tabbatar shi ne. Ke faruwa? to abin da yake faruwa shine malam bari mu yi maka dalla dalla gwatsan manya wannan akwai abin da yake tsakaninsu da wannan saboda haka shi ma ya sani kuma dama yana zuwa kuma ba za ta yi masa ƙarya ba kuma shi ma ya sani bari a gaya muku abin dalla dalla wafalan wafalan turancin yan koyo hmm. bawan allah nan ka santa ta san ka saboda haka ba ƙarya zamu maka ba kuma ba za mu ma sharri ba dole sai ka biya in ba haka ba mu je har gida ka dai shaida ta kana zuwa ko baka zuwa yarinyar nan ga ta nan rai a hannun Allah kuma in gaya maka yarinya ta sha lodi lodin shiwarin in ba haka ba wallahi tana haihuwa gidanku za mu zo madire yanzu me matsala yanzu matsala mun je asibiti an yi bil kuɗaɗe ba su nauyi dole a biya Dubu! Dubu ba sai ka ce masu tallan ɗata? Ai masu tallan ɗata ba za a musu haka ba. Dubu! Yanzu muna so kuma aiki na wannan miliyan ba. A nawa? Za mu ƙara muku dubu goma. Allah ya sitir rubu kuyin mai doro. Wai Allah kiyaye. Mm, mm, mu je kawai ta haifi dan a basu. kawai. A to ai gudun ta haifi dan a baku. Yanzu zan sha biyar iya su kenan a jikin ku za ka bayar to shi kenan ba ah, ba mu ba loka bu fa in ji yawwa yawwa ba bu to shi kenan ya biya yanzu nan kawai shi kenan ah, maganar ta wuce ba komai eh. sun cika ka tabbatar ba lissafi yawwa a wuce aje yawwa ku zo mu je ya ƙunsa mata. zaman duniya iyawa ne, ƙwam! Do! Ah, A! Ah! Yaya ne? Do ka ce kana tafe. Ina tafe kai. Ka san mamakin da Dob ka bani? A'a. Mamakin da ne da aka ce kai zaman Legas sai ji ka ƙara jare ni. wadda duk abin da ake kai baka san cewa daga Lagos nake ba wallahi tallahi ne tunani daga nan irin abin da na kwaje kai ai kana gani na ka ga zubin can ka san na dade a can a daga gani ai nake gaya ma morewarka da Lagos a ce kayi shekara sha biyar tare da kwatakwalli alhamdulillah a ce an taɓa baka a wadda da kwatakwalli irin ƴan togon nan ko ƴan mali ko yan ka san su in ka haɗu da su mm. in ga ka tuje gida ko ka ba da saƙo kai Wada. To ba karamin sa'a. Wai ka zauna a Bus? A marimbus a bakin ruwa. Mula malam na dole mula kwam. Kwam. A da da da. Mula malam kwam. A ah, a ah, magana ah. ta kare. Ai ko ta kwalli na biya ma ko arta bu he he kwam. Kwam yi kenan. A a. Malam marhaba. Au. ai ne mamaki ablan da daji kwam ya ya kwam eh kwam kenan a'a abin ya ban mamaki ai ni ba wani abu ne ya burge ni ba inda na ji nace, mutum ya je ya rayuwa a Lagos wallahi highest respect ai ba kowa ne isan ah. wannan yaren ba wai ma to ina zuwa eh dama kun san juna kai da wannan dan ta halikin ah, ah. to in mutum yayi bariki kai bariki ai dole ne a ce akwai sanayya kai ai dan bariki aboki dan bariki ne kware ku ka dan ma na ji dadin wannan abu haba kai ka ku ji zuciya don la eh? ilaha illa ka saki jikinka a nan garin kai abin da ranka yake so garin ka ne kana da rijistaras gogaggen dan garin nan ne garin nan kama anan aka haifi uwarka kama anan aka haifi ubanka dan mu eh. ka zuwa hannun mu to kai lasisi kai lasisi ah, kai lasisi bariki fa in dai aka ce ma kai bariki a Lagos ah. to karshen dan iska kenan a'a to kuma karshe ce fa karshe kenan karshe kenan karshe kenan karshe kenan to kuma abin da nake so da kai eh. saboda an kwana biyu ka samu abokiyar zama eh. ka san mu kai da gidanmu baya kamata ka ringa higa kana fada ta shi ma wannan dan juya ne tsayya eh ai duk wannan ba hurumin ka bane wannan tsakani na ne ni an gama yawwa ai kaka wannan wannan hurumin kilina ne saboda ka san ni gidan nahi ne muka takarda na kwarai kuwa yawwa ah, amma dai wannan abu ya min daɗi ah, oh pinanu ah, oh, oh. pinanu <laughs> kai wai ai ko wallahi tallahi ba magana sauki mm. a ga ka ina fa sauki ga ka ga shi kuma wancan shi kaga gida ya kare har gitsa yawa haka nake so ai ba na Haruna Halifa ma bai zo sai da yes mun yi magana da Haruna Halifa za a yi garaya ta cikan mu shekara goma a gari ai ranar daga nan za a dora hajo shaka bewa ranar sai an yi wanda ba a taba yi a Najeriya ha kai hawan Abdul Fahim wallahi tallahi ai in ga maka shan kabewa ranar ai ku iya kabewa kaɗai za ku ya har guna he ai ana ji kowa he ya nuna eh, gadon gidan sa ran shiga da ciki ah. saboda zan kama ruwa zan kama ruwa ba matsala ai maganin bugi karan maguzawa ai da shiga ne mai ruwan sanyi sha sha shuda. ba dai ya hada kafa da ni ba eh ana ga maka billahi lazi ba sauki ciwon arni ba dai ya hada kafa da ni ba mu zai ga wa eh, Lagos eh mu wannan me yake da suna um, shugaban yarabawa wannan um, oduduwa oduduwa ahab ai idan yanzu ana raban idan ana raban gado fa a Lagos sai an cire mana namu ni kaina ni na ina da kaso mai tsoka to tun ina goye ni kaina na da kaso mai tsoka an ci gaba da hutawa ta bar an ji makana mm. ji na makamu kai a'a ah, ah, ina gaya maka. Ce ka gano ‘yar wata waras nan a ciki. Ka damu, ai ni so nake ka cika min aiki. An gama. Yawwa. An gama. ai na Allah ya su kansu zaman da ne a Lagos waɗannan ba su yi ba Aa to kuma me suka sani wallahi ta shekarar su tara fa shekara ta haya biyar to to wani yaron ma da nazo garin mu ban gane shi wallahi wani ma ya fi ka girma yanzu to Haɗeja, ai ma to ka taro match da babban kulob. Wallahi talla ya taro match. Wallahi da babban kulob ma. Na rantsi da Allah da Allah. Ma to ya taro match. Bai san halina bane. Wallahi bai san ni ne. Surkan zamani murja ne, samma wani ƙarfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha. Kana ciki? Wa ka ajiye a ciki? Tana ciki ko ba ta ah, ciki? to ka ajiye wani ne? Malam, wa ma gaya ma gidan nan ana sallama an zo danna kai ciki kuma ka san me za ka yi. Malam na saba zuwa kuma aka nake zuwa. Oh kana cikin irin wanda suke zuwa kenan ba man. Kaman yaya? Ah, to ka ce ka saba zuwa. Allah ka huda mu tana ciki. Allah ba ka yi. Kai idan ban dirka mata kalmi ba alaɗina. wa gidan ku ne kai wa ka ma gidan ne. Dirka mata kalmi na dan da Allah. Wai kai me ma za ka kawo? Sako na zo kawo mutum mana. To kuɗi ne ko kuma me? Na ruwarka. Na shanye ta kuɗi Mariya. bayan na saba kawo mata ka tambaye ta mana. Oh to kada cikin salon wayanda dama fa bai daidaita ba. Kamar yaya? A'a to ai dama ni ban yadda na ganta mara ciki wallahi kuma na ga cikin gaba ɗaya dihi dihi irin ka. Ciki kuma? Cikin ta a to sai ka tambaye ta Allah maza Allah maza. Kai yan kai saka gidan nan Allah kai yan kai saka gidan nan Allah mu. Ban wuka nan Allah ya burma wa ita wallahi. Wallahi wallahi ba. Wallahi wallahi. ka Alhamdulillah. To bari in gaya ma, dama gidanka zan tafi neman ka, kowace wace wallahi ko dai ka biya kuɗin bil ɗin nan, ko kuma ana assalamu alaikum daga masallacin juma'a billahi lazi da jinjiri za mu zo. Wai labarin da nake ji kuna ana yada a gari har da sunana? Oh labari ne? Ba kai bane? Me ne Ka ga wani kuma. Me ya faru kuma? Me ya faru kuwa? Da aka yi me? Gaskiya Allah yana mahaukata a riga. Ye? Mahaukata suna riga. ka kaga mutum kaman mutum amma din mahaukata. Ka gani ko? ka duba ka gani abai ya tabu kai bari ka ji billahi lazi sai na zo har gidanka nema zaria kai tsaya eh ka zo ka kallan ka kare min kallo ka ce min mahaukaci kai nake wa kai nake wa wallahi an doma mayan ni za ka zo kai wa irin wannan shigar kai diyan ni kai ka kare min kallo dai billahi lazi la ilaha illa huwa ba duk jahilai ne ku kuma mahaukata ne ku taba ne akwai wanda ya fi ka jahilci kun zo kuna yada fasadi kai Dibe shi dan Allah da annabi. Kai ma dibe ka. Sai ko baki ke kamar ana nuna tsohuwa a dangi. Ni za ka wa wulaganci Kai diya. Kun zo kuna yada fasadi. Ni yanzu ni kai bari in ga ma in ilimin zan ni in ilimin zan da ba dan jahili ne ni ba. Ba dan ni ƙara san jahili bane ne. in ba hina fi ku. Anya. Yanzu kai anya ba fuska ka akalla aka fly over ba. ya kake wallahi. buɗe baki ba mu addu'a ne wallahi mu addu'a ni ba ni Allah ba mu alkai dan girman Allah kariya kake wallahi Allah baka kariya kake Allah baka dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah ya ke mai ruwan mutanen koyi wai kuma malamai ai ka karatu yake me ko ka karanta an ba an ba sharri ba ni din nafi ba hauka mahaukatan banza ta wafi kun zo a gari kuna yada ilimi fasadi kuke karantawa ni ba da ba hai ba hai hade ka ba in da ta iya wallahi hade ka shin ga ba wai maganar in yi haƙuri ba ne duk ba ita ba ce duk mutumin da zai taso tun daga Legas ya taho arewa don a magana aure to ba maganar wasa ba ne kawai kamar yadda na mai yanki bayani ina kan shawarwari ne kuma duk inda na samu matsaya insha Allah zan sanar da ke don haka kawai ki kwantar da hankalinki kin ji ko ni dai don Allah da farko dai ina ƙara baka haƙuri da abin da ya faru to abin da ya faru ba laifi na bane zuciyata ba za ta iya jure rashin ka ba don Allah ka yi haƙuri ina matuƙar ƙaunar ka ba zan iya jure cewa a ce na rabu da kai ba na sani ba son ranki ba ne kuma ba komai nake so ki fahimta ba ba wai ni da ke din ba a ƴaƴanmu kin fahimta kar ka zo yanzu kin ga shi aure zo mu zauna zo mu saba ne Ba zo mu yi aure da ke yanzu ko ba haka bane muna son junanmu mu mu zo ‘ya'yanmu su taso wani iri ko ba gaskiya ba ne ko ba su taso wani iri ba ki zo yau da gobe wani abu ya zo ya taso in zo in rasa wajen wazan ji to alhamdulillah na fara ganin ci gaba tunda na ga yayanki kuma na ga yanayinsa ga yadda yake to hakan shi kan shi ba zai sa bani karfi na cewa wai gaskiya cewa ni na komai ya wuce ba amma ki dan ban lokaci a tunanin ka yadda da iya tarbiyyata kasan san 'ya'yanmu ba za su samu matsala ba kuma kake zancen cewa za mu samu matsala nan gaba ba na fatan wannan na fi so soyayyar mu ta dore har iya ƙarshen rayuwar mu kamar alƙawarin haka don Allah ke na da tarbiyyar ki amma waɗanda suka miki tarbiyyar fa ai mu gaya ma kanmu gaskiya kar ki damu kin ji to shikenan Allah ubangiji ya sa mu dace amin zai da kai ba su san alkunya ba sirkan zamani daɗin kawa film productions comes you with a rented apartment sada rigimar gida rigimar gida sunana malam lauje mai nasibin sata ka kallon sosai na kori kowa daga gidan nan yanzu nan wayannan dakunan gaba ɗaya kaga karuwai za a kawo yan dagwai dagwai yara matasa nan kuma a sa yan daudu can kuma a samu garkama garkaman yan daba yayin iska saboda bana kar a kawo matan aure kwana bi karfi na ya kasa yan buru uwan yaran nan ka san yara ƙanana gai gara ha wannan sai wajen kan yan jagwal Yeah. A rented house or rented apartment. In kashi ga Houses built for business purposes. Where different people with different characters, religion, tribe, and culture comes to live in peace. rigimar gida rigimar gida kare min kallo shedan din da yake bina billahi la ya fi karfin naki naka ne ka sani kai kai kai ai ni abun kunya gaba na baki ni zaki ga abun kunya ni da ne sintar a gazan Legas ba muka yi damba da biyar biyar ba tsoro ba sai ke mutane suna raina wa hukuma hankali suna aiki ba tare da sanin hukuma ba duk mutumin da iginin nan ka je ka nemo shi duk inda yake Aha, an gama ni so nake fa in mallaki gurin ma gaba ɗaya kawai ni kuma in ci ne ah. ah, na rantsi da Allah baraka ji ba wani tsirara ba wankan je ku ban yi tsirara a ah, eh, eh. min wanka kai shi ka dai da yake ba idan ban nuna miki karfin kakin gargajiya ba Allah zina a movie of one rented apartment where people with different discipline lives in one apartment which comprised of prostitutes marriage women ladies guys and also a thieves Hai. War kan ka ba miki kana. Kai. Ai ke da matsaloli sosai ma. Ai mijinki har Lagos yake zuwa gashi mun gani. Script Nura Sada Nasimat produced by Zakari Jamilu Dan Guda Kabo executive producer Dan Guda Kabo. Iran ka ka fito dan uwarka kai ka kama mun dakin durin uwa. Let me talk to this man. This ni zaka dauko this ka dauko this din ka zo da shi da. Ka dauko this din kai bari ka ji a ma ko a Lagos da nake yawo tsirara nake yawo a Lagos saboda shegantaka kuma bari ka ji a ma da giya nake tsarki. Directed by Rufai B Ahmad. samu matashi baki titirna baki titirna wanda hancin shi dan danna ciki bakin ya bude to kamar shi ake bukata wannan sakon rabin ne yanzu yanzu nan yaransa suka kawo ayyo farfesan kayan ciki kayan ciki daɗi duniyar dan auta tv a youtube channel sun saba muku kayatattun shirye-shirye wanda na musamman ne a wannan karan ma sun sake zo muku da sabon shiri wanda zai kawatar da ku Ha, putika! ai tun da ake kai masu sabis sabis sabis sabis ba a taba kai mai sabis iri na ba yaron nan na wani kawo ka taimaka ka dauke shi ka koya masa sana'an nan taku mama eh, sai ki gaya masa cewa digirin da nake da ita ko kuma ki sai eh, digiri eh wallahi har digiri a nunan office dina office dinka. ina takur da nan uga dauko masa ofis din nasa yawa dauko mutum da a dinga kawo kayan bola robobi ne kwalabe ne suka samu da girgiji ne da matsiya ne da a dinga yi sannan ana ba da kayan caji wani lokaci saboda mutum ya samu kwari fitika shiri ne mai ban al'ajabi shiri ne mai ilmantarwa shiri ne wani lokacin ma har da ban haushi a cikin irin labarin domin kaidan ku shi kadai zai warware muku tsakanin zare da abawa menene lissafin kuma mai aka buga mai jaridar ta bugo kuma mai zata kwashe da shi fafutuka ai akwai mai kyan ai na an ne ne a yi wannan yanzu kaga ba da kuɗin shi wallahi baba nan ne inda kullu ta haifi iliya haka nake wala ba da ko sisi ni yanzu baba da nake karɓar kebra dan wannan mutumin da kike gani sune yan ƙaryan nan ya je ya ɗauko budurwarsa ya zo maryam ta samu mishi oda hajiya har na naira dubu bakwai za ka iya fitowa ka ga albajiri ka bashi sadaka mm. ko kuma da yamma to Allah cikin ikonsa inda zaro kuɗi wallahi iya sadaka kawai da muka ba kuɗi suka zirare karfin hali farawo da sallama wallahi na yadda kai muku ne amma ka zo gidan ka zo gidan rashin hakuri in kai muku ne ni ma muku wace. kai cito rage mai zubin larura daga ba ɗaya kan rayuwarka ka ci banza ka sani ha butika wannan shirin zai zo muku ne a tannan youtube ɗinmu mai suna duniyar dan auta tv wannan shirin zai fara zo muku ne bi ga watan nawamba wato bi ga watan november kenan shekarar 2022 da muke ciki Why takarda da there? Ha, putika! Ha, putika! sirkan zamani ha sirkan zamani ha sirkan zamani ha